لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه والسلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasantuwa a wannan lokaci a yi mun saba karatu da yawa wani lokaci ƙarfe takwas na dare tara wani lokaci ma da yamma ko da safe to da yake kun san har yanzu muna ta haka watan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin har yanzu murna da manzo Allah sallallahu alaihi sallam da rakiya wa watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallam kullum muna gurin tarurrukan maulidi wajen faɗan darajojin manzo Allah sallallahu alaihi sallam da ɗaga martabarsa da ƙimarsa alaihi salatu duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gama masa komai mu da 'yan rakiya ne kawai muna koyi da ubangiji ne gurin faɗan martabobin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ya jawo dalilin da za a ga karatuttukan mu so da yawa wani lokaci ma mun ɗan ɗauke ƙafa saboda maulidai sun yi yawa sannan kuma ya zamana muna da wato in ma za a yi ɗin sai zama na sai irin wannan lokacin ƙurarren lokaci saboda saboda yanayin lokutan alhamdulillah dama lokutan duka na annabi alaihi salatu wassalam mun bashi inna linnasi kulla amin idain wala na fika kulli yawmin idu ko kulla yawmin idu koyaushe cikin idin manzo Allah muke cikin maulidin manzo Allah muke amma muka kassase rabiul awwal saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kassase masa rabiul awwal a wannan watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mana da nurul anwari wa qutul arwahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kuka gani a nasiha ce jiya da muka yi wa ɗaya daga cikin yara masu ƙuruciya a salafiya wato mai gemu a maƙogaro eh, na kan mance sunansa yanzu sunansa ah, awwal ne ko Hassan ne Allahu alamu dai amma dai yawanci jama'a an fi gane shi idan an yi mai laƙabi da mai gemu a makogaro ba kuma wai muna faɗa a don cin mutuncinsa ba ne ko ƙasƙanta shi ko wani a'a saboda dai laƙabin da yawanci jama'a in an ce mai gemu a makogaro ɗin sun fi hararo haka to sai sa muke gaya masa mai gemu a makogaro ɗin Allah ya gani na farko abu da ya sa zan yi na farko dai ina daɗa jaddadawa a shi wannan yaro mai gemu a na farko akwai ƙuruciya a tattare da shi sannan kuma ba abokin maganan mu ne, saboda ƙwarai da gaske bantan mu yayi wa ƙugunsa yawa a ilmance in nace bantan mu yi wa ƙugunsa yawa kar wani ya hango shi zabgege ga ƙaton ciki ga ƙaton jiki da sauransu sai tunanin kamar ina nufin bantan da nake sa ina nufin bante na ilimi a namu yi wa nasa yawa mu da nashi ba ɗaya bane wannan ba muna faɗa don alfahari ba ta haddusan ne bi nimatin salafawan sun sani shi ya sani to amma abin da ya sa muka zaɓi yi masa nasiha saboda ganin yanda kila wani maganansa ko ɗaya ko biyu da sauransu wasu yan uwa da suka turo muka gani muka ce to wannan yana da kyau a yi masa nasiha domin akwai maganar da ya yi na farko cewa akwai ƙuruciya yanda ake faɗa ƙuruciya dangin hauka ƙuruciya dangin hauka akwai ƙuruciya a tattare da shi wannan ne yasa na zaɓi ne masa nasiha nasiha kuma ba wai don cin mutunci ko don wani ba wallahi har ga zuciya na <laughs> magana ce da ya faɗa wanda irin wannan maganar tarko ce da take cafke su kullum ah, babu shakka salafiya suna da ciwo na ƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuciyarsu wannan babu shakka wahabiya suna da ciwo na ƙin annabi a zuciyarsu to idan mun faɗa yawanci sukan ce sharri ake musu sukan ce kagi sun kuma san ba sharri fa ake musu ba sun sani mukan buɗe a littafin su mu karanta mukan danna musu maganganun malaman su mukan ba su misalai waɗanda misalan nan sun fi rana bayyana wanda wannan misalan suke gwada cikan ƙiyayyarsu ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam to jiya shi a irin ƙuruciyar shi sai sa matsalan kullum muke ba wa su yan uwanmu manya a salafiyan shawara su fahimci wani abu ba di yaro ba ne kawai don an gan shi yana da aukin jiki za a zo a ɗauki ko ya ɗan iya zaƙin baki sai ku ɗauki mimbari ku bashi a ce ya jagoranci al'umma za a yi ta samun ɓaraka, za a yi ta samun kuskure E, in ya zama musamman hankalinsa bai nuna ba yana da ƙarancin hankali to a bari ko da an ga yana da ɗan kaifin basira a bari sai hankalinsa ya nuna amma ƙuruciya ya haɗu kuma ya haɗu da jahilci to za a yi ta samun ɓarna da yawa wannan shine abin da yake faruwa a cikin salafiya irin waɗannan yara abin da yake damun su kenan na farko ƙuruciya ƙwarai da gaske na shekaru kuma ba bayan ƙuruciyar shekaru na farko sannan kuma ƙuruciya a abin da ya shafi ɓangaren ilimi ta hanyar jahilci yana bayyana a harshen su kwarai da gaske to waɗannan abubuwan da malaman salafiyyar za su lura da irin waɗannan yaran eh, su nuna musu cewa suna da ɗan ƙuruciya su ɗan bari kafa su ya ɗan ƙara ƙwari kafin su yi magana to da waɗansu abubuwan zai zamanto an samu maslaha an samu mafita daga cikin su domin abin da yake faruwa shine so da yawa mutane sukan hukunta tafiyar salafiyar da irin waɗannan yaran Allahumma sai masu ido da kwalli in sun gano za su gane kawai yara ne ko waɗansu abubuwa da suke da sauransu to wannan dai shawara ce muke wa malaman salafiyan domin su duba su abin nan yawanci shi akwai mutanen da suke tafiya da jismul bighali amma wa ahlamul asafiri jismul bighali zaka ga mutum da jiki na alfadari bubbuke ke amma kuma ahlamul asafiri kwakwalwar ta tsuntsaye to abin da yake faruwa da abin da yake faruwa da wannan su irin masu gemu a makogaro alayya halin mu bar wannan nasihar da na gabatar masa jiya shine magana ce suka yi wanda muke gaya wa salafiyya talahanul ƙaule ake gane su wanda ya fito sun yaban manzon Allah ya ce da sun yi maulidi a faɗansa ya ce da sun yi maulidi har ya faɗa abin da suke faɗa manzo na sahibul husni muhtar shugaban anbiya hasken ka ya zarce wata balle a ce tauraruwa wani ƙasida da ya kawo annabi ne mai ma'abocin kyau zaɓaɓɓen Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan manzo Allah zaɓaɓɓen Allah ne kuma shine shugaban annabawa hasken manzo Allah ya fi wata balle tauraru. da ya faɗi wannan buɗan bakinsa sai ya ce astaghfirullah da mun yi amma yanzu astaghfirullah akan me yake istighfari ya al'umma annabi da bakinsa fa ya faɗa ba wani dan dariƙa bane ya laƙa maka maganan nan eh, eh, eh, saurayi kaba a hankali malam abin nan ko gemun kuma dan an fara aje shi a makogaro da ka ajiye shi ma a nan din dai da yafi eh, amma saurayi kana saurayin ka da kai ka dinga irin wannan ba takhrifi ka samu ba ba tsufa kai ba ballantana a ce ka abin nan to sai kuma ya ce wannan abin da aka yi din wallahi mun tuba mun yi istighfari ma'ana daga me ka tuba daga abin da ka faɗa a baya manzo Allah ne abocin kyau shine zababbe shugaban annabawa kace yi istighfari ka tuba da bakinka daga nasiha daga nasiha daga nasiha shi shikenan kuma sai ka hau cin mutunci sai zagi sai kage sai a ɗebo wannan a ɗebo wannan nasiha gyara ka ai bai zamo sauƙe mu raba ba ni na ɗauka zaka zaka nemi ƙila ma ka fito ka yi godiya ka ce ga wani yayanka haka daga cikin yayinka ya ɗan maka nasiha ka fahimci waɗansu abubuwa haka ake yi gyara ka ai bai zamo sauƙe mara ba da Allah da annabi irin wannan ka dinga ganewa muna daukan ka mazaunin kanin mu ne muna daukan ka mazaunin kanin mu ne mun ga kai wani kuruciya kawai sai mu yi dariya a mazaunin kanin mu muke daukan ka kar ka fahimci wai ana maka a ka dauke wa mazaunin yayin ka mun maka eh, eh, eh, nasiha to ka karba haka ake yi to amma dai ala ayi halin ga abin da ya faɗa bari ku ji in ya faɗa sai in ƙara haska masa shi ma wannan karka ɗauka dan na farko kai ba abokin magana na bane baka da lokacin da zaka iya a ilmance in faɗa ka faɗa ai wannan ba ne kai ai numfashin mu ma ba za ka iya shakar sa ba ma ka zauna lafiya ballan tana mu yi magana ka faɗa muna ɗaukan ka a mazaunin kanin mu wanda ka ɓata bari mu nuna maka ɓatan ka ka fahimta wannan abin ita ce ita ne abin da ya samu ke maka kar ka yi fushi kar ka yi girman kai nasiha ne ka karɓa ka ji gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba ƙuruciya ba ta hana karɓan gaskiya do Allah bari ku ji yan uwa me ya faɗa <laughs> insha Allah mm. wanda ya wata magana akan bayanin da da nayi ya zama wajibi dan tura masa wannan sakon dan ya gyara mummunan manufarsa da mummunar aƙidarsa da mummunar fahimtarsa da take zuciyarsa a kansa wannan wani yaro ne da yake nan bauchi da kusan yana da wannan ɗabi'ar san ya ɗau maganar ka sai ya canja mata mummunar ma'ana sai in ta shi aka yi fuskanci zai yi addini ya bauta wa Allah akwai maganar da ya ɗauka wacce ne akan cewa manzo na sahibul husni mukutari shugaban anbiya haskensa ya zarta wata balle a ce tauraruwa eh, yau yan ta'alimu mu mun fito mu raya daren mauluduwa wance wannan yanzu muna istighfarin wannan daren maulidin da muka raya domin tsari ne na a bai dace da sunan manzo Allah ba amma kasancewar manzan Allah shine sahibul husn wannan aqidar mu ce shine shugaban annabawa wannan aqidar mu ce shine mafifici a halittar Allah wannan aqidar mu ce sannan ya sani wallahi alazim da dan aqida To yan uwa an ji me ya faɗa <laughs> ka buruciya <laughs> Allah akbar Allah ya saka girma lallai wani wannan sha'iri yayi magana da yace zaka ga wasu jismul bazali za ka gansu da jismul bigali ga jiki nan haka ka katibirbir kaman alfadari amma wa ahlamul asafiri hankalin tsuntsaye <laughs> kai ba kai maganar nan kun ji abin da ya faɗa Ya ce suna da Ya ce abin da suka faɗa suna faɗan sun tuba daga raye daren maulidi haka ka faɗa cewa kai ka tuba daga kai istighfari daga raye daren maulidi ko kai istighfari daga faɗan cewan annabi ne sahibul husni manzo Allah shine al-mukhtar shine shugaban annabawa abin da gaba ke nan wazi bar a danna wa jama'a bar a danna wa jama'a waɗannan dala ku yi hakuri wallahi na san yan uwa za ku yi ta jin takaicin me yasa ake kula irin waɗannan yara to amma dai babu kun san misali ne nauyi ne Allah ya dora mana lokacin da ka ga mutum ya ɓace kuma ka fahimci yana tare da yarinta da ƙuruciya wajibi ne ka jawo shi har sai in kaga kuma ba zai yi ba ba yanda zai yi ya riga ya tafi cikin batan sai na kalata di mana habafta walakin Allah ya di man yasha sai ka bar shi bar ku ji me ya faɗa bar ku ji da Allah ya uwa ku ji suni muku tare shugaban ranar litinin shine abin da muka yarda da shi Daka wanda ya wancan ya saba har abada ba ma tare da wannan aikin da yake. Bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun faɗa ba. Manzo na sahibul husni muku tare shugaban an biya haskensa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan alimu mu mun fito mu raya daren mauluduwa wannan ba da ne amma yanzu astaghfirullah astaghfirullah kaga ai ba kalmar shahada zai zan yi ba to da Allah ya uwa in ba yarinta ba <laughs> in ba ga fotani ba kai wannan magana ka zo ka ce wai kai kana magana da gashi karera sai ka ce wannan fada ne astagfirullah astagfirullah mun yi maganan daren maulidi kake yi raya daren maulidi ko kana magana akan wannan baitukan da ka faɗa ne sai yasa a tun jiya da kana da wayo da ce kai mai wayo ne kuma mai biyayya ne kana jin wanda yake sama da kai in ya maka bayani kana iya karba da ka karba sai na baka kofa tun jiya a bayanin na ce in ba wannan abun kake nufi ba to har ce ya je ka ka fito ka bayyana me kake nufi kaga da kana da wayo da kana da sai ka ce eh lallai baka fahimce mu ba ga abin da muke nufi amma sai kuma ka bage da <laughs> shirme da shiririta ana maka nasiha ana nuna maka annabi kana rantsa ido kai kai kidan ka kai kai rawan ka ƙarya kake ta riga ta fita dama ita magana zarar bunu haka take lokacin da take bakin ka kafin ka furta ita ce taka in ta fito kuma ta zamanto wato madagha fi afwahir rijali wa fi uzunin nasi yawwa in ka sake magana ta fita to ta zama abin tattaunawa a harshen mutane da kunnuwan mutane sai yadda suka fahimce ta ka yi kwano ka sake pop ta fita daga bakinka cewan ka yi istighfari daga fada wa manzan Allah sahibul husaini mai ma'abocin kyau ka yi istighfari daga gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban annabawa ka yi istighfari daga gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa al-mukhtar zababbe kashi kaga da kana da wayo a ce kana da tarbiyya to da da na gaba da kai da ya maka nasiha sai ka karba sai ka karba sai ka karba haka ake yi ba ka tsaya kana ta yarinta kana ta kaza ba mu muna kallon kwa mazaunin kannan mu ne da abin da ake dinnan muna kallon kwa mazaunin kannan mu ne ba ba wai muna yi dan wani abin nan da sauransu waɗanda muka fahimta ba su da abin nan mun fahimci abin nan sannan kuma magana da kake <coughs> ah, taka nake al'ada na canza wa mutane magana na canzawa na na taba canzawa magana ni yana daga cikin al'ada na ƙarya kake da abin da zan faɗa ko a littafi ko a magance sai na danna ka kaman wannan yanzu kaga hida na danna ka ba wani magana da na canza maka kai kai kidan ka kai kai rawan ka gashi na danna ka haka in a littafi ne na ce maka an ce to ƙaryanka ka je ka duba ka ga babu ba abul fati ba wallahi wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi min ni'ima da shi ko wani na gani ya ce ibnu taymiya ya ce albani ya ce usaimin ya ce a littafi to bana gamsuwa da shi sai na koma wa ibnu taymiya sai na koma wa albani in na tabbatar sun faɗa sai in ce sun faɗa in na gaba su faɗa ba alal aƙalla in ja baki na ne shiru ni haka nake al'ada ta haka nake al'ada ta da haka da Allah ka ajiye wannan yarintan da girman kai na sama da kai ya maka nasiha ka karɓa da haka ake samun ci gaba da haka ake samun karuwa bahaushe ya yi gaskiya da ya ce gyara kayanka bai zaman to sauƙi maraba ba da haka ka aje wannan yarintan eh, ka aje wannan yarintan da haka yan uwa kun ji me ya faɗa wannan abu na ɗaya Tun kuma cewa wai ina ma mutane ƙarya da na ƙarya na ce na juya wa mutane magana ga maganar ka da bakin ka ka faɗa ni na juya inda wanda ya juya yanzu kai ne ka juya kake nema ka ba kanka mafita Ka da da da kana da hankali sai ka ce wannan abun wallahi tallahi kuskure ne ne bitan baki ne ga abin da nake nufi shi kina shi ya gurin kawai ka gwada kayan hankali ka gwada kayan hankali a kawai ka zo ka sake ciki irin wannan malam sake ciki irin wannan to bari mu ji maganar sa na gaba wanda shi ma daga nan dai dan babba shi an dai a sama sama bisa maniji wanda ya wata magana eh akida irin tasa ne da irin mai aƙida irin tasa wannan masibar ta faru da shi a Kaduna wallahi ba za mu ce uffan ba saboda shi a aƙidarsa da yake cewa wai ai wannan manzon Allah ne ne da mai aƙida irin tawa ce <laughs> wannan abun ya faru da shi a Kaduna da ba za su ce uffan ba eh wannan ko dai kai gidanka kai rawanka an san ka zama mahaukaci masu irin aƙidar tawa ce ɗari bisa ɗari ta faru da su ka fito kai kiɗa kai rawanka da ba za ka ce open ba o oh, a sai dai ka ci faɗa abu ɗaya ni na sani ko da masu irin aƙida ta wace tun da ba su yi wa malaman ku bulala irin yadda ni nake yi wa malaman ku bulala na riga na san ba za ka ba za ka abin nan ba dan ni na tabbatar a yanzu in an baka bom za ka iya ɗana min <laughs> a yadda kake jin haushi na a zuciyanka da yadda wasu ban ce duka ba wasu daga cikin salafiyan wasu daga cikin wahabiyan suke jin haushi na na tabbatar in an ba su ba za su iya ɗana mu an baka wuka yanzu kai din nan aka ce ka yanka za ka yanka dama ai kawarijin kenan ba kawarijin kenan yanda aka sifanta a zussadiyya ko shugaban kawariju din nan da aka sifanta shi yadda kuka ga sifan sannan in ka kalli mai gemu a makogar haka hadisi ya sifanta shi wallahi haka ya sifanta shi cewa mutum ne yana nan ɗirke ke ga nonuwa dingula dingula kamar budurwa to kai ma ka kalli nonuwanka sannan ga katon ciki e eh, otellu ba malam kai kuwa duk da dai wannan girman na fahimci ba wai girma ba ne na abin nan waramu ne kumburin basir ne amma dai yanda ka gan kan nan haka abin yake otillon mai katon ciki yadda cikin kan nan yake sai dai ban sani ba yi hakuri kan maka gori ban san ko balangun mu da aka zo aka cinye a bauchi bane a gidan Dr. Jaki <laughs> da ma sabbauci da aka cinye eh, dan dan abin da ban gane ba kafin ka zo bauchi ka ci balangun nan lokacin da kuka zaɓi ku kara balangu akan ku kara Manzala sallallahu alaihi wasallam ka zaɓi cin balangu akan kara Manzala, abinda ban sani ba kafin ka zo boci wannan cikin yana nan maujudun Sifakka ta utullin din nan tana nan ko bayan sai da ka haɗi balungu ne ka kwashi masa sannan ka koma tukunna ka je ka ka samu wannan cikin ala iyalin to haka yake irin wannan ciki da Allah da annaba a dinga zuwa a dinga zuwa gym ana dan rage jiki haka ciki kaman mace za ta aihu yau ko gobe ga kirji kai ba mace ba amma nunuwa me amfanin irin wannan duk Allah duk annabi wannan dai sifa ce ta kawariju haka aka sifanta shugabansu duk waɗannan abubuwa dai ya kamata a gyara na sani yanda kake faɗa da ni ne ba za ka yi bakin ciki ba na yadda na yadda wallahi ni itikadi na ma za ka iya da samun bom din na sani za ka iya sai dai kuma insha Allah na nufi kanafin lahi na nufi kanafin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na nufi kanafin qur'anil azim alfu alfi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nufi kana fi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya mana tsari da sharrun mun san zaka iya mun san zaka iya kai hakuri to bari mu ci gaba da jinka ka kai hakuri A ai hakuri zamu bashi ansa na karshe insha Allah yanzu sai in takaice magana kai a gurin ku ba kai baka da hankali ma ana maganar manzo Allah kai ka daina magana kai da kake ganin maganar shehin ka tafi maganar annabi ai kai wannan akidar kai fa zindiki ne wannan akidar take tare da kai ba za ta iya sawa in ka mutu mu Allah ya ji kanka ba dalili kai ka fito baro baro kace salatin fati ya fi salatin ibrahimiya muka duk dan tijaniya da yake da aƙidar cewa salatin ibrahimiya shine kasa muna ganin ya mai da annabi kasa ya dauka kace sa. kuma daga cikin bayanin da muke yi shine duk wanda yake jin shehin sa. ya fi annabi wannan munafiki ne fasiki ne fajiri ne arne ne kai kuma kana cikin su domin ka fito ka bayyana wannan baro-baro wannan mu shine fahimtar mu in an ce maganar annabi ita ce gaba ta kowa ita ce ƙasa annabi wahayi ake masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha wallahi ina kira zuwa ga yan tijaniya da yawa su hankali da wannan yara to alhamdulillah kafin su hankali da ni barin baka ansa ka san yanda aka faɗa ƙuruciya dangin hauka <laughs> za ka buɗe baki ka faɗi magana amma baka san ta mayarwa ba eh magana ce ka faɗi ta ka faɗi ta mun ji ka amma baka san ta mayarwa ba duk da dai yanda nake faɗa da gaske ne a shi wannan yaro ba abokin magana ta bace ba abokin tattaunawa na ba bane amma dai a takaice saboda kila sauran waɗanda suke zama a gabansa suna masa kallon ya kai wani abu zuwa kimba to amma alayi halin mu da muka ce maganan shehin mu tana gaba na annabi tana baya ka kawo mun gurin da na faɗa haka eh kawo mun gurin da na faɗa haka magana ce wanda salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ni ina nan ban janye ba tafi yawwa na farko abin da zaka lura shine salatul fati itiqadi na magana shehu tijjani ce kawai ta fita annabi ko itiqadi na salatul fati maganan manzan Allah ne itiqadi na salatul fati maganan annabi ne ha za wa itiqadi da ka kai ma lokacin da kake zuwa kake fifita na Ibrahim kai ma ka fifita a guri na ka fifita maganan ka akan na annabi saboda salatul fati maganan manzo Allah ne to amma dai wannan kamar da na faɗa na yi karatu akai na murza mas'alan kuma har yau na leƙa babu basalafe ɗaya da iya bani sannan in wannan ne zai sa ka ce na fifita maganan malamai na ai na kabar albani ya baka kafirta albani ba nassi kalami harfan bi harfin albani ya maimaita cikin sifatu salatihi sifan sallansa a littafin da ya kira shi da suna sifatu salatin nabi ba albani bane ya kawo ya kawo ya ce daga cikin malaman shafi'awa akwai waɗanda suke ganin cewan salatunsu Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikirhil ghafiluna ko wa gafala an zikirhil ghafiluna duka akwai Albani ya ce wasu shafi'awa suna kallon salatin nan shine afdalus salati yafi dukkan salatai albani fa sai ya ce al'imamun nawawi ya ce al'imamun nawawi ya ce wannan abin da suka faɗa amma badda salatul ibrahimiyya albanin ya ƙara faɗa ya ce aka samu wasu malaman shafi'awa suka yi ta'akobin maganan al'imamun nawawi suka ce ba a samu hujja ko hadisi da yake gwada cewa salatul ibrahimiyya ta fi dukkan salatai ba albani ne yake faɗa ba ni ba wannan magana sa nake na kaltuwar harfin biyar kai ya ce in an duba ma ya ce malaman sun ce in an duba ta ɓangaren ma'ana salatin al'imamu shafi'i ta fi cika ta fi fifiko da falala akan salatin ibrahimiya wanda yana cikin littafin gidanka <laughs> kaga gai ne jahili ba ka karatu sannan shi kansa albanin a cikin sifar sallansa ya kawo ka je ka duba in kana da ido <laughs> na baka asami akwai salatan da ya ware ya ce sun fi dukkan salatai <coughs> kuma salatan da ya ware din ba ita ce wanda ya ce sun fi salatin duka ba shine salatul ibrahimiyan da ku kuke karantawa ba <coughs> albani <coughs> sannan kuma mun karanta maganganun malamai waɗanda suka kakkawo suka kakkawo maganganun su cewa salatan su tafi dukkan salatai Wannan matsala ce ta ilimi yaro ne kai littafi yana nan za a ban kado na san baka da idan karantawa kai dai yana maka nasiha ah, kawai da Allah da annabi a ji tsoron Allah da Allah wannan kawai ka je ka ci gaba da zuwa bauchi dai muna baka balangu da dan tsire da sauransu wannan bangare bangare na ɗaya kenan sannan batun cewa um, muna fifita shehu mu akan annaba la ilaha illallah Allahu akbar fifita shehu mu ne akan annaba sai sa na ga <laughs> mai aƙidar cewan siyasa <laughs> a ji a jefa ƙuri'a ya fi aikin haji ai siyasa ta fi sallah ka fara kafirta muni <laughs> ka fara jefa guma a cikin wutan jahannama in tabbatar da gaske annabi kake bi in tabbatar da Allah mai gemu a makogaro gemun nan ba a makogara ba ko akan kirjin ka dire shi do Allah do annabi abin da nake fama kai ba a makogara ba kai ko akan hanci ka aje gemun saboda sunna ta Allah yana roko meye matsayin Abubakar Mamudu gumi da yace siyasa ta fi sallah in gane mu gane sunnan annabi ne a gaban ka Me meye matsayin Abubakar Mamudu gumi da yace aikin haji aje a jefa ƙuri'a yafi aikin hajji wannan yana nan da bidiyon sa kalli ka ji kana kallon yana faɗa to shi je min a makogaro bai ma wahayi bane naka kafirta gumi sai abul fatih gemun kama makogaro bai ma wahayi ne naka kafirta abubakar mahmud gumi ba me yayi matsayin malam gera argungun a wajen ka da ya fito ya ce shugaba bai da albarka kai da kake kallon annaba da ka bai da albarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim astaghfirullah naqilul kufri laysa bikafirin kai da kake kalla annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin ka bai da albarka to kuma kai ne ina salatul ibrahimiya me salatul ibrahimiya ma bai da albarka a gurin ka <laughs> ballantana kuma ka zo ka ce a salatul ibrahimiya salatul ibrahimiya shi ma me salatul ibrahimiya shugaba sallallahu alaihi wasallam alamu shuhudi wa man ba'ul khairati wa aslul barakati bai da albarka a gurin ka haka ka dauki manzo Allah bai da albarka a gurin ka to ya kuma salatul ibrahimiya sai ka fara yadda tukunna annabi na da albarka sai ka sai ka zo ka mana batun salatul ibrahimiya ka fara yadda da Allah da annabi ka fara yadda ni na san duk darajar salatul ibrahimiya duk kimar salatul ibrahimiya bata kai sayyiduna abdullahi ba bata kai Tuna amina ba mm. wannan haka yake duk kiman salatul ibrahimiya bata kai mahaifin manzo Allah ba wanda kace yana wuta duk kiman salatul ibrahimiya bata kai Tuna amina ba wanda kuka ci suna wuta kuka zage su ka fara yadda ba kalmar da ta fito daga bakin annabi ba a'a ka fara yadda da tsarkin da gurin da annabi ya fito dan ga gurin da annabi ya fito shine sayyiduna abdullahi da sayyidatuna amina ka kafurta su a lokaci ɗaya kuma kana musun kana kana kana kafurta su kuma lokaci kana cewa kalmar da ta fito daga bakin annabi tsohon munafiki gemin ka ba makogare yake ba ina gaya maka ko a saman gira ka ajiye shi yana zubowa haka na mai maganin maganinka don haka magana ce guda ɗaya sai ka fara yadda tukunna gurin da annabi ya fito tsarkakkan guri ne kafin mu yadda daga sai kake abin da ya fito daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam tsarkakakka ne a tsarkakki ne a wajenka da haka da Allah da annabi kar ka zo kana razana mu da yawan timbi wannan tambon mun ga dama mu ma sai mu ce sai mu zo Kano mu ce mu ci balangu sai mu zo mu ma mu ci balangu dan kai ka zo boci ka cinye mana balangu ka zo kare dakta jaki ka juya wa annabi baya kai da ka zo kare mai zagin annabi ka juya wa annabi baya yau kuma kai ka zo magana salatul ibrahimiya a ah, haba akan annabi ka aje annabi ka zabi balangu haba mai gemu a makogaro haba mai gemu a makogaro haba mai gemu a makogaro to Allah du annabi dai muna faɗa duk da dai akwai ƙuruciya a cikin lamarin amma dai muna nasiha eh, muna nasiha a gyara waɗannan lamurmura do Allah a gyara waɗannan lamurmura sannan barin baka assignment ka hutar da kanka ah, ga karatu zan baka barin ɗan karanta maka kaji kana cewa kuna faɗa cewa salatul ibrahimiya kalman da ta fito daga bakin annabi ta fi dukkan kalmomi to bisa itikadin ka annabi bai fi kowa ba yaya kana itikadi gashi a rubuta a littafin ka an rubuta maka manzon Allah bai fi kowa ba sannan kuma ka zo kana cewa kalmarsa ta fi kowa ka fara yadda annabi ya fi kowa in ka yadda annabi ya fi dukkan halittun Allah sai mu gane da gaske kake yi kalmarsa ta fi kowa gashi bari mu ji albani hmm. wannan iya ba ka san albani yanda suke da shi da ibnu taymiya wato ka gane kawan shaidan ne guda biyu shi ibnu taymiya in a wajen ta tajisimi ne jikkita Allah da mai da Allah jiki bai da imani amma anan zaka samu albani yana da sassauci shi kuma albani in a wajen kaskanta annabi ne da sauke darajar manzo Allah albani ne number one Ibn taymiya kuma nan zaka same shi yana da sassauci wallahi haka abin yake na sha karantawa to amma dai gashi bisa yi ku annabi ba shi shine mafificin halitta ba kai da baka yadda annabi ya fi dukkan halittun Allah ba to kuma ta yaushe zaka zo kana cewa kalmansa ta fi dukkan kalmomi ka fara yadda ya fi dukkan halittun Allah a duba kitab littafin albani a tawassul anwa'uhu wa ahkamu shafi na ɗari da 149 ga abin da albani yake cewa wa amrun salis abu na uku wa akhir kuma na ƙarshe annad doktor yana faɗar ramadanul buɗi kenan shahid Allah ya gafarta masa wanda ku salafawa kuka sa masa ban kuka kashe shi irin abin da kuka kuke so yanzu in kun samu hali ku abul fati Allah ya shiga tsakani yace annad doktor yace shi doktor Said Ramadan al-Budi yana da da'awan yana raya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalaiq inda Allah manzo Allah shine mafificin halittu a gurin Allah alal idlak kai tsaye sai ya ce wa hadhihi aqidatun irin wannan aqida ta cewan annabi ya fi kowa ya fi dukkan halittun Allah in ji albani la tasbutu indahu illa bi nassin qat'i subuti ba za ta tabbata ba a gurin al Budi sai an kawo tabbataccen nassi qat'i subut wanda ya zo kai tsaye qat'i dilala wanda yake nuni karara ai bi ayatin qat'iyyatin dilala a kawo mana aya wacce take tana nuna ma'ananta ƙarara annabi ya fi kowa au hadisin ko kawo mana hadisi mutawatirin mutawatiri qat'i dilala wanda a fili yana nuna annabi ya fi kowa yace ai bi ayatin qat'iyyatin dilala aw hadisin mutawatirin qat'iyyin dilala a kawo mana aya ko hadisi da yake gwada annabi ya fi kowa inji albani to kai da kake da itikadin annabin ka bai fi kowa ba ya mai gemu a makogaro shi na ga lokaci abul fati yana ta shiga wannan akan annabi saboda na ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya wanda ya itikadi na salatul fati din annabi ne sallallahu alaihi wasallam salatin annabi ne kuma manzo Allah ne ya faɗi ta haka itikadi kai daga kuma nassi daga malamanka kuna neman a baku hadisi ko aya da yake nuna annabi ya fi kowa to kai da kake da wannan itikadi ya mai gemu a makogaro ya mai gemu a makogaro ya utillu ya utillu ya mai babban ciki do Allah do annabi kai da kake neman wannan kuma ni zaka zo kana yi wannan gashi ba da juz'i da shafi nake karanta maka sai ya sai yace fa aina hadhan nas a ina za ka za ku kawo mana nasi yana tambayan mu a ina za ku kawo mana nasi alladhi yuthbitu kaunahu sallallahu alaihi wa sallam afdal al khalaiq inda Allah ala al ina nasi da yake gwada manzon Allah ya fi dukkan halittu a gurin Allah ku ba mu nasi albani yana tambaya ma'ana da bai yadda annabi ya fi kowa ba sai ya ce wannan har zuwa ƙarshe dai yana neman nasi to kai ma mai gemu a makogaro kaga yi tukadinka ka gani sai sa muke faɗa za ku yi magana ku yi taka tsantsan ku yi taka tsantsan kuma wannan maganar da ka faɗa ta cewan ka tuba yaban manzon Allah nan ka tuba kayi istighfari wa billahi allazi la ilaha illa wa harfan bi harfin albani ya faɗi ta cewan yaban annabi kuskure ne a daina yaban annabi da wannan kalman albani ya faɗa ya ce ba wani abu da ya zo ya ce a yaba annabi a daina yaban annabi shi ma ka ce babu in kawo maka gurin ko da ke kai ba abokin magana na bane ina malaman salafawan su ce babu in kawo gurin haka albani ya faɗa ƙarara ya ce a daina ban manza Allah <laughs> to in ka zo ka faɗa mun san kai tsotsowa kai ka tsotsu guban ne baka san ka tsotsa ba saboda na farko jahili ne kai na biyu yaro ne kai baka san me kake yi ba mun ko ko atishawa kai mun san wani irin guba kashe ka muna da maganin sa wannan maganar da ka faɗa ta cewa manzo Allah Muktar Sahibul Husaini annabi jagora annaba yaban sa din nan yaban manzon Allah Albani ya ce bai kamata ba yayi raddi wa sal Imam Tirmidhi da sauran malamai da suka kawo irin hadisin la tuturuni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam ya ce an kawo shi babin tawadu albani ya ce ba babin tawadu ba ba wani tawadu'un annabi a gurin bai kamata ma a tsaya ana yaban annabi ba akwai ta tana nan ba kwa karatu ne kwakwa karatu ne eh, da Allah da annabi ka aje gemun ka a makogaro ka ci balangon ka ka sake katan tumbin ka ka zamanto utullun dinka amma dai ka kiyaye mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuncin masu mutunci ah, haka albani ya faɗa cewa yana neman nasi to bal karka ce wannan aƙidar albani ne kaɗai uthaiminu ma wannan aƙidarsa ce ya ce shi bai ga nassi da aka ce annabi shine mafificin halitta ba ma'ana wadihi bai yadda annabi ne mafificin halitta ba gashi an tambayi usaimin ga abin da mai tambaya ya ce hal Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam afdalul khalqi qatibatan am afdalul bashari faqat wa madalilu ala zalika shin manzo Allah shine mafificin halittu gaba daya ko manzo Allah shine mafificin iyayen adam kawai annabi ya fifita kuma ina dalili akan haka ga amsan da usaimin ya bayar sai ya ce aljawabul a a'lamuhu min zalika ni dai amsan da na sani annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad adam annabi dai shugaban ƴaƴan adamu ne shugaban mutane ne kawai kama sabata zalika anhu kamar yadda aka yi tabbata a gare shi wa amma annahu afdalul khalqi amma kasantuwan manzon Allah ya fi dukkan halittun Allah alal idlaqi a kai tsaye fala ya haduru nil ana dalilin ni ban san wani dalili da yanzu zai iya halatto min cewa annabi ya fi kowa ba wannan fa malaman ka ne kalman annabi kun ce salatul fati kai da baka yadda annabi ma fi kowa ba gashi kada'an malamanka da littafi kuma baka yi saka je ka duba ka ce babu ba sai <laughs> sa ina ba wa 'yan uwa uziri waɗannan makiya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin waɗannan yara ba abokin ba abokan maganar mu bane da daga farko da tun can da dan fara kula shi wallahi jikinsa ne ya razana ni he na tsorata da na ga lukutetan shi ashe kawai utullun ne ba mu sani ba ko ba da zalika zanim ne Allahu alam amma dai utullun ya bayyana mana to sai da na kwankwasa shi kawai na gane bakin jaki ne ba iya jab baki ba iya komai fanko 0 plus 0 is 0 haka yake na gano shi to sai sa kaji da haka bidin salatul fati a fara yadda annabi ya fi kowa aqidar ka baka yadda ya fi kowa ba ga abin da Usaimin yake faɗa yace ban san wani dalili da zai zo min yanzu cewa annabi ya fi kowa ba yace lakin ba'ad lakin na Ba'ada ahli al-ilmi sarraha bi annahu afdalul khala'i afdalul khalqi ala al-itlaq kama fi al-urjuza yace sai dai wasu malamai sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halittu gaba daya wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famlun famil anish shaqaqi eh yanda malamai masana manzo Allah suka faɗa yadda malamai masana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa cewa mafificin halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alal itlaqi kai tsaye ka wa duk wani sabani da zai ce maka ba annabi bane to sukan tashi su yi wa maganan albanin nan tawili cewa ai albani yana yi wa budi raddi ne yana yi mai ilzami ne to ku kwantar da hankalinku in yana yi wa budi ilzami ne ya faɗi ta cikin silsilar silsilatu hadisi sahiha ya faɗa nan kuma ba buɗi yake wa raddin ba yace babu nassi na cewa manzo Allah ya fi kowa ya faɗa salafiya za ku sama kanku lafiya ku sama kanku lafiya kai yaro koma makaranta ba sa'annin maganan ka bane mun maka nasiha karbi gyara karbi gyara kawai mu ba sa'annin maganan ka bane karbi gyara ka tafi ka je ka abin nan kan maganan ka bane ka bar dai malaman naka dai sa'annin mu su yi magana amma kai ba abokin maganan mu bane an maka gyara muna yayunka kawai mun maka gyara ka karbi gyara kawai yayunka ne sun maka gyara kai kanin mu ne ka karbi gyara to wannan dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka suke faɗa don haka yan uwa bari mu ƙarasa jinsa idan mun ƙarasa jinsa sai in ba shi ansa na ƙarshe in kulla zancen babu in dai ni ne Adam Abdullah na baku assignment duk wani raddi da na taɓa yi wa ɗariƙar Tijjaniya har ake jin na kausa salafazi kan shehunan Tijjaniya wannan yaron fa ya dawo. yaron da aqidar su malam Jafar ɗan ta'adda ne yaron da aqidar da ya bayyana su malam Jafar ƴan ma wuta ne ba sa cikin rama ba su ma yi shahada ba kana nufin in dan kai ne na ce wa'ancan mutanen Allah ya ji kansu in dan kai ne to alhamdulillah <laughs> wai wai duk wani raddi da aka ji ya taɓa malaman tijjaniya ni na jawo in <laughs> maka hausan ta jaki ya ce a cin danko haddasa kuciya <laughs> a cin danko haddasa kuciya oh <laughs> Allah akbar yaro yaro man kaza ayin ana babbakan giwa ba a jin warin sauro in ya shigo ƙonewa yake ba san ya ƙone ba kai sa magana na ne kai ba sa magana na bane abokin tattaunawa na ne kai kai abokin tattaunawa shekaru ba ɗaya ba na fika ilimi ba ɗaya ba na fika hankali ba ɗaya ba na fika to me ne wani batun tattaunawa da kai kawai kai yanda na gaya maka kuna na mazaunin kannan mu ka karbi gyara don Allah mai gemu a makogaro dan gemun ka ya funawa auki cikin ka ya funawa to wannan ba shi yake gwada shi yake gwada kuma abin nan ba don Allah dai ka karbi gyara sannan wata magana da ya abin dariya <laughs> wai yaron da wai ni ba ni yake cewa yaro ikon Allah <laughs> ya ce yaron da aƙidansa su malam jafar ‘yan ta'adda ne yaron da aƙidansa su malam jafar ‘yan ta'adda ne su malam jafar ‘yan wuta ne oh dama yanzu su malam jafar su ma wasu rukuni ne a musulunci da ana yin aƙida a kansu ana gina aƙida a kansu <laughs> yanzu shi jafar har ya kai gina wani aƙida a kansa <laughs> jafar gina aƙida a kansa ina ma ka ce yana raya amma aƙida aƙida fa <laughs> Jafar dama har ya kai a aƙida a kansa saboda Allah da annabi ina raya yan wuta ne ni dai na san ina faɗan wani magana cewa baka da tabbas yanzu Jafar baya wuta baka da tabbas Albani baya wuta wannan ina faɗa kuma na sha faɗa in an nemi karatuka na a baya nakan ce kawai ku dai ku nema musu gafaran Allah kawai a shige gurin kuma ba ma yi musu hasadan su shiga aljannan Allah ya ga dama ya sa su in za mu shiga mu ba mu yi wa kowa hasadan ya shiga za mu kowa hasadin ya shiga ba ma ce musu shahidai gashi an kama kabiru gombe karara yana kiran su shahidai <laughs> Dr. Jaki kuma yanzu ya fito ya kare tashi. abinda da nake faɗa kuna jin haushin Jafar da Albani ba shahidai bane to ga Dr. Jaki ya fito ya faɗa ba wanda sai ce sun yi shahada to me yasa da kuka tsane mu akai sai dai dan cakulkuli da muke yi a jikin Jafar din da jikin Albani wannan muna yi gaskiya ne sannan ni da wani itika bani da wani aqida akan Jafar Jafar me shi a musulunci da zan yi aqida akan sa hmm, wani kayan tsiya ne shi a musulunci da zan yi wani aqida akan sa yaron da Jafar a aqidan sa su Jafar ɗan wuta ne kai ka ce Jafar din nan wani abu ne me Jafar kuma a aqidan sa su Jafar Jafar har wani kayan tsiya ne shi Jafar? da a aqidan sa ya salam kawai abinda mu muke faɗa yanda kuma muke faɗa haka ma muka faɗa kan yan maulidi muka ce muna musu fatan sun yi shahada to kuma in kun zo kan jafar da albani sai ku ce kuna musu fatan sun yi shahada kar ku yanke kai tsaye kawai sun yi shahada la ba haka sai ku ce musu kuna fata inda aka kuka faɗa bamu da wani iskali da ku to amma matsalan yankewa kuke kada'an ku ba su aljanna kuma ku ake kokuwa da ku ku taso ku ce wa 'yan ɗariƙa suna raba aljanna gashi kuma kun raba wa malaman ku gashi kuma kun raba wa malaman ku ku ba ma hasadan in sun shiga aljannan nan sai me sai ni ba zan shiga bane za su cinye guri na ne in Allah yadda zan shiga in na shiga kuma in Allah ya sa su sai na ragu da mi amma dai abinda da muke faɗa shine kana da yaƙinin yanzu suna aljanna baka da wannan yaƙini har kuma baka da yaƙinin ba su wuta shine maganar da ake yi magana ce guda ɗaya abin da muke faɗa ah, wato to kai saboda a aƙidansa Allah wannan dai eh, abubuwa akwai ƙuruciya a maganar tasa da yawa wallahi tallahi ƙuruciya dangin hauka nan dai kai ba abokin maganar mu bane yan uwa ayi hakuri ka dai za a yi ta fama da su yanda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sifanta su waɗansu irin mutane ne da sufahaul ahlami masu masu masu wauta a tunani wawaye ne in mutum zai buɗi baki yayi magana sai ka ganshi ya zama wawa amma ba haka ba ka zo ka ce wai ka kana nufin kai raya daren maulidin shine bid'a ai ba haka ka faɗa ba ba haka ka faɗa ba ga abin da ya faɗa yan uwa a jinin ƙarshe a rufe ya daije ka je dai ka tuba a mazaurin ka na kanin mu muna maka nasiha don Allah don annabi ka je ka tuba ranar litinin shine abin da muka yarda da shi da haka wanda ya wancan ya saba har abada ba ma tare da wannan aikin da yake bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun faɗa ba manzo na sahibul husni mukutari shugaban an biya haskensa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan ta'alimu mu mun fito mu raye daren mauluduwa wannan ba da ne amma yanzu astaghfirullah astaghfirullah Allah ya uwa ya ya rera waka <laughs> da ya rera wakan sai ya ce wannan fa ne aka yi fada ya Allahu khairul asma'i ya ce wannan fa a da ne ma'ana wannan abin da ya faɗa a da ne ya ce amma astagfirullah astagfirullah da me da faɗan manzo Allah shine sahibul husni to kai saura za mu barka da ɗalibanmu amma wannan ina maka ƙararrawan gonin ne ka san ni wani sa'in kun san ku yi hakuri? ɗalibai sun yi ta maganan cewa da Allah a bari su za su kula shi su ne sa'anninsa mu da sauransu to amma nace ku bari ai muna neman shiriya ne muna nema masa shiriya ne shi ma zai iya kasantuwa ɗaya daga ɗaliban mu wata rana kuma zai yi mu ne muna nema masa shiriya wannan ba komai muna nema masa shiriya ku bari kar ku damu eh, ma kai ka san rashin kunya za ka yi da galatsi ka san kai baka kai ta baka ba ko kaga yanzu duk wannan abin da nake ba cin mutunci ba zagi ina maka magana ne cikin laɗafa da kuma jan hankali da tunatarwa a kan kusakuranka ka gyara amma in ka ce za ka yi rashin kunya to kai ajawalinka ba ba daidai da ni ba ne zan zan tali malamanka ne ta yanda su zan musu yankan uwa ya ishi ɗan tayi su in na yanka su su ne daidai da ni ma'ana da ruwan hujjoji zan yanka su kai ina san in na yanke su kai ka faɗi <clears throat> kai ba abokin magana ba dan ka maka nasiha ka karba ka daina girman kai eh al-inkhida'u lil haqqi izza li'anna al-haqqa huwa Allah tabaraka wa ta'ala sun kuyawa gaskiya ɗaukaka ne <clears throat> domin gaskiya ita ce Allah al-haqqu shine Allah tabaraka wa ta'ala da aka ka karbi nasiha kar ka yi girman kai kar ka yi girman kai kuma abin da ya jawo maka wannan har ya zama na wannan farfadiyar jahilci tana mauje ka kana faɗuwa abu ɗaya ne maganar da na faɗa jiya ne maka na fahimci yaren ta kwarai a ka. cewan ba ni da wani ubangida ba ni da jagora ba ni da wani ubangida to wannan kalmar ita ce farfadiyar haukan da ya fara cauɗe ka kenan ka je ka nemi ubangida duk wanda yake son ya samu ci gaba ya zamana yana da wasu malamai da yake hanga a gaba wanda in sun daga kafa sai aje to ba zai faɗi ba amma in ya zama kai kana kallon kawai gwiwanka ya kwari zaka wurgar da kowane malami ka tsaya da Za zaka rubza a rijiyar da tsalli ɗaya zaka yi ka faɗa sai kai dubu baka fito ba don duk wannan kwaban da kake ta yi da ƙuruciyan yana gwada cewa baka da malami baka da jagora baka da ubangida a ilimi Haka wannan ne shawarar da ake baka. Ka je ka nemi malami, ka riƙe malami kar ka dinga tafiya haka. Ƙuruciya ce ƙwarai da gaske ka dinga har alfahari ba ni da ubangida. <clears throat> Wannan rashin albarka ne da rashin ɗa'a. Rashin albarka ne da rashin ɗa'a. Ai ba kai ka koyar da kanka ba akwai wanda suka koyar da kai. Kuma kafin da'awan ka samu wasu suna yin da'awan a cikin tafiyar salafiyyan tun kafin a haife ka. tun kafin a haife ka akwai waɗanda suke da'awa a cikin tafiya da aka ka dinga dan ka fara kafa ka fara rike sifika ka ɗauka da kai da su duk ɗaya ne ka bi su da na gaba ake gane zurfin ruwa albarakatu mal akabil albarka yana tare da manya ka bi manya ka yi musu biyayya ka yi ladabi shine za ka yi albarka saboda baka ganin girman waɗanda suke cikin zumurar tafiyar salafiyya mu ma sai sa kake mana rashin kunya da kana da albarka kana da da'a ba za ka yi haka ba Allah ya ganar da mu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil